in ji Allah wato ita tsantsan tsagwaron tsatsan ta zallatan tagarya hausa da ka kai da ka babba sakwace tuka tsallake layi dan ba sakwace ɗaya kai hagen ga ka bahaushe ga shi bahaushe kuna hausa ya maka magana da hausa amma ka bi husar hausa da ya kai ma kuma inda Allah ya ce ce mu kaga baka ka kaga zan hore sun yi tarayya hausa guda da basakwace abu guda suka haɗi kuma ma'ana guda shi ka basuwa amma da ka tsallaka haujin nan na kanawa ga ku hausa an ne ku hausa amma kuna bi da fassara hausar da aka yi muku don shi ba kwace bai da kes ko mace tatsa tatsa ya katan tatso mata magana wallahi bai da kes babu galmi babu shuga ba alle gishiri ko kuma magi in ta maka daɗi in ta maka takaici ko haushi duk ɗaya na gaba sakwace in dai ya hurta ma gaskiya bai da matsala da haka ne amma yanzu da nayi magana uncle mujis yana yin tsaye tsangangan saman kai na ce alan baran baka ne ainihin bahaushe kuma nan kusa ko yan citon kalmomi ba sakwace ya kwaɗi ya ce baka ne ya haɗa mai jimla da su wallahi bai sanya da zai yi ya haɗa su ba in kuna musu ba sakwace ya ce ɗata kwallahiya ungwayya baranda shigihwa wasu gidi yan tsatsumbe kai kwalha kai wa'yan gama kalmomi ɗaya sun isa wallahi su sa mm, baka ne cikin wani hali ka hanyar biɗi yadda zai yi haɗa jimla da suwa kuma hausa ta haka ba wani yare ba <laughs> amma yanzu an kulmujis abu na